وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ta yaya zan ji tsoron abin da kuke bautawa koma bayan Allah na gumaka alhalin ku ba za ku ji tsoron haɗa Allah da abin da ya halitta da kuke yi ba ba tare da wata hujja akan haka ba to waɗanne jama'a ne cikin mu wato jama'ar masu kaɗaita Allah da jama'ar masu haɗa Allah da wani wato mushrikai suka fi cancanta su samu aminci da tsira in dai har kun san waɗannan suka fi cancanta ɗin to ku bi su waɗanda suka fi cancanta ko shakka babu su ne jama'ar da suke kaɗaita Allah wato muminai